Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Kumel tare nake da Hanifa Isa da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata bakwai ga watan Disamba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukan matakin kyala gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa. dubban 'yan kasar sudan sun yi zanga-zanga a khartoum babban birnin kasar da kuma sauran wurare domin nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan oktoba kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don neman mafita ga sabon nau'in coronavirus haɗa kai da bangaren lafiya da kuma jami'ai wanda su ba bangaren lafiya ba za a ƙara zama tare da su ya zama ana bibiyar juna wata uku wata biyu ana tattaunawa a kai da haɗa kai domin a yaƙi ta cuta sannan Najeriya ta shiga ta ƙaddamar diflomasiyya da wasu ƙasashen turai kan sabon nau'in cutar coronavirus. Omicron an gano ta ne a ƙasar Afirka ta kudu ta iya yiwuwa a jikin wani ko kuma wasu wanda ciwon kanjamau yi musu tasiri sosai sai a kasance da mu cikin shirin don jin cikakken rahoton kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukan matakin kyala gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa. kwamitin tantancewa na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa cikin makon jiya cewa zai yi ɗage aikin bitar buƙatar 'yan taliban da gwamnatin myanmar ɗin da suka yi ƙaurin suna ta neman wakiltar ƙasashensu a majalisar mai wakilai 193 a saboda haka jakadun da tsaffin gwamnatocin afghanistan da myanmar suka nada a yanzu za su ci gaba da zama a kan mukamansu hukuncin da ya samu goyon bayan babban zauren majalisar ɗinkin duniyar a jiya litinin ne dubban 'yan kasar sudan suka yi zanga-zanga a kartun babban birnin kasar da kuma sauran wurare domin nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan oktoba masu zanga-zangar dai sun ce 'yan sanda sun jefa barkwanin tsohuwa domin su tarwatsa su lokacin da suka tunkari fadar shugaban kasar kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoton cewa an kuma yin zanga-zanga a wasu garuruwan da ke wajen babban birnin kasar da suka hada da kasala sanar da port sudan A ranar 25 ga watan Oktoba sojojin Sudan suka kwace mulki suka kuma kame jami'ai masu yawa a gwamnatin kasar ta riƙon ƙwarya. Wannan shine juyin mulki na biyu tun bayan da aka fara zanga-zangar game gari cikin watan Afrilun 2019 da ta yi sanadin tsige shugaban da ya daɗe yana mulki Umar al-Bashir. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin wata ganawa daga nesa ta yanar gizo da shugaban amurka joe biden da shugaba vladimir putin na rasha za su yi a yau talata shugabannin biyu za su tattauna game da tsarguwar da suka daɗe suna yi wa juna inda za su tunkari batun gaugawa na sojojin da rasha take jibgewa a bakin iyakarta da ukraine babbar ayar tambayar da take da tasiri a tattaunawar da kuma batun da masu yin sharhi da shugabannin siyasa suke muhawara a kansu ita ce walau putin zai kaddamar da hari daga nan iyakar ko kuma yana yin amfani da sojojin ne domin matsawa biden lamba ya bashi tabbacin cewa ukraine kasa a tsohuwar tarayyar soviet ba za ta taɓa kasancewa wata cibiya da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto za ta rika amfani da ita wajen kai farmaki ba kazalika shugabannin biyu suna da jerin wasu bambance-bambance masu zafi da za su tattauna a kansu kama daga tsangwamar da rasha take yi wa 'yan adawa da batun masu yin kutse a harkokin sadarwar yanar gizo da ke cikin rasha ya zuwa ga goyon bayan da moscow take baiwa gwamnatin karfa-karfa a siriya an jima kaɗan hanifar sake dawa da labarai amma kafin nan a daidai lokacin da najeriya ke ci gaba da fuskantar hana 'yan ƙasar ta shiga wasu ƙasashen turai ciki har da birtaniya sakamakon ɓullar sabon nau'in cutar corona coronavirus da ake kira omicron gwamnatin ƙasar ta shirya wani taron koli na kwanaki uku da ya haɗa da masu ruwa da tsaki daga ciki har da wajen ƙasar don bita ci gaban da aka samu da kuma ƙalubalen da ake fuskanta wajen aikin yaƙi da cutar a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Wannan dai shine karin farko da aka shirya irin wannan taro tun bayan bullar cutar ta COVID-19 a Najeriya a watan Fabrairun shekarar 2020, lamarin da ya janyo koma baya ga harkokin rayuwa ta yau da kullum. Dr. Aminu Magashi Garba shine shugaban kwamitin da ya shirya taron ya bayyana mahimmancinsa a wannan lokaci. Wannan taro kusan kowa a Najeriya duk wani jami'i na gwamnati yana cikin wannan taro daga bangaren majalisar dokoki da shugabannin harkar lafiya da kungiyoyi masu zaman kansu da sarakuna kowa yana wannan. Ɗaya daga cikin abin da ake tattaunawa a kan wannan taro shine haɗa kai da bangaren lafiya da kuma jami'ai wanda su ba bangaren lafiya ba. Za a ƙara zama tare da su ya zama ana bibiyar juna wata uku wata biyu ana tattaunawa a kai za a haɗa kai domin a yaƙi ta cuta. Sannan kuma wani sabon strain ya ɓullo kai duk shi ma ana tattaunawa kan wannan domin a sami mahanga wanda zai tabbatar cewa Najeriya ta yaƙi wannan cuta kuma mun fito da shirye-shirye da za mu shiga sabuwar shekara domin don ƙara himma. Kawo yanzu dai mutane dubu ɗari biyu da goma sha hudu da ɗari biyar da goma sha uku ne suka kamu da cutar yayin da aka rasa mutane dubu biyu da ɗari tara da tamanin daga ciki. Mutane ɗari biyu da bakwai da ɗari hudu da uku ne suka warke daga cutar da ke rikida zuwa wasu nau'uka. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya, Farfesa Abdulsalam Nasidi ya bayyana illar sabuwar nau'in cutar ta Omicron da ta bulla a ƙasar. wannan abin da ya bullo babun wasa bane domin eh, idan wannan cutar da ya fi bullo kwallo yanzu yake ta bazuwa da sauri ya fi duk da muka sani da eh, na wayoyin eh, na bazuwa kuma ya fi kama mutane da suke kamar kasa da shekara goma sha biyu su abin ban tsoro ne yana kama mutane ma da aka riga aka yi musu allurar rigakafin duk gaba daya amma maganin mai daɗi shine wanda aka riga aka yi musu allurar rigakafin ko sun kamu da wannan sabon nauyin cutar baya jawo cuta mai tsanani kuma eh, rabon su su mace dan kaɗan ne amma abin da ke ba kowa tsoro shine ba mu san inda ya nufa ba kamar ya yi mana shigo shigo ba zurfi ne muka yi wasa sai janye mu duka mu ruwa to shi yasa kika ga kasashen turai sun firgita sun ji tsoro to sai dai a cewar shugaban kwamitin fadar shugaban kasa da ke yaki da cutar ta covid-19 a Najeriya boss Mustapha kawo yanzu an samu nasarori amma muhimmin abu shine kara samun haɗin kan jama'a wajen karɓar allurar rigakafi to zan ce an samu nasarori da dama bisa wannan ayyukan nan da ake yi yanzu muna kokari ne mutanen mu su karɓi wannan vaccine din nan mun tabbatar akan cewa dan mutanen mu sun samu vaccination din nan zai taimaka kau da wannan cutar ambaliya na coronavirus virus din amma mutane mu ba su samu vaccination din ba zai bada wahala kwarai dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar dr tanko yusuf Sununu ya yi kari da cewa duk abin da ya zo sabo mutane suka yi dari dari da shi amma ba wannan lokacin da yake ba akwai labarai da kareraki a yanan gizo masu yawa waɗanda yake suke iya ruda ba ma kawai wanda yake da ilimi ba ko mai wanda baya da ilimi ba ko mai ilimi wannan kalubale ne da yake gaskiya dole sai an tsaya an tasamma amma abin da ke son yan najeriya su gane idan da aka samu kusan yadda miliyan bakwai sun an shi wannan rigakafi har yau in ba jita-jita ba ba wani wanda zai kawo mutum guda da yake ce ya ga ya samu wani illa da yake wani matsayi zai tayar da hankali akan wannan alluran rigakafi ya isa ya zama izina cewa lallai shaida ne wannan rigakafin yana da ingantacce ne kuma baya da matsala ga rayuwa. Taken taron dai shine kawo ƙarshen annobar ta COVID-19 tare da komawa rayuwar da aka saba ana kuma sa ran cimma hakan a shekara mai kamawa ta 2022. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hani fa dauke da kashi na biyu na labaran. jiya Litinin ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan kabilar Sifaniya da kuma wasu tsiraran kabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da na jiha domin ƙara ƙarfin kaɗa kuri'an fararar fata na jihar Texas Anthony Janar Merrick Garland ne ya bayyana gabatar da karar wanda shine babban matakin shari'a na farko da sashen shari'ar jihar ya ɗauka tun bayan da ƙasar ta fara sake fasalin zaben gundumomin bayan kammala ƙididdiga ta shekarar 2020. Jihar Texas ita ce jiha ta biyu mafi girma a Amurka da kusan mutane miliyan talatin ta ƙara girma sosai tun bayan da aka yi ƙididdigar ta dubu biyu da goma da ƙarin kimanin mazauna miliyan hudu. a saboda haka ne jihar ta samu ƙarin kujeru biyu a majalisar wakilai mai wakilai 435 shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuk shuma ya fito da jadawalin lokaci mai tsawo a jiya litinin wata kwarorinsa mambobin democrat wajen zaɓe da kuma amincewa da kunshin kusan dala biliyan biyu don inganta lafiya ilimi canjin yanayi dokar shige da fice kafin bukukuwan kirsimeti Majalisar wakilan sun riga da sun amince da sigar ma'aunin amma 'yan majalisar dattawan Democrat suna shirya yadda za a samu sauyi. Idan sun cimma yarjejeniya, 'yan Democrat za su bukaci duka kashi 50 cikin ɗari na ƙuri'unsu na mambobin zauren. bugu da ƙari kuma suna buƙatar ƙuri'ar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris domin zartar da dokan mambobin republican na mutum hamsin da suka kyamin cewa idan har kunshin da shugaba biden din ya gabatar a matsayin shiri na gina tsari mai kyau ya wuce majalisar dattawa da sauye-sauyen majalisar wakilan za su buƙaci sake kada ƙuri'a kuma kafin su aika wa shugaba biden domin ya saka hannu Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A karan farko cutar coronavirus na neman haifar da takaddamar diflomasiyya tsakanin kasashen Afirka da wasu kasashen nahiyar Turai. Sai dai ƙwararru a fannin diplomasiya sun ce haɗa ƙarfi da ƙarfe shine mafita. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana kimiyya suka da kufa wajen guda da bincike akan sabon nau'in coronavirus da ake kira Omicron. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Najeriya da yana cikin jerin kasashen duniya da aka samu rahoton bullar sabon samfurin cutar corona mai lakabin Omicron, wadda yanzu haka ƙwararru a fannin kimiyyar cutuka da dakile yaɗuwarsu ke yin fashin baki tare da bincike a kanta. Farfesa Isa Abubakar Sadiq shine daraktan cibiyar bincike da dakile cutuka masu yaduwa ta jami'ar Bayar Kano. Omicron an gano ta ne a ƙasar Afirka ta kudu ta iya yiwuwa a jikin wani ko kuma wasu wanda ciwon kanjamau yi musu tasiri sosai ya zama na garkuwar jikinsu ta rugurguje. To sai kuma ita ta korona ta zo ta shiga jikinsu ta daɗe a jikinsu tana ta musu tasiri. to irin hakan shine sai wato ita kwayar cuta ta corona wacce aka sani dama tana da wata al'ada da take canza yanayinta wato in ka kwatanta da ta delta wacce ta bullo watannin baya wannan ta ta sau biyu kuma ta ruɓanya asalin ta farkon da ta fito wajen kashi talatin kenan. Kazalika Farfesa Isa Sadiq ya yi ƙarin haske dangane da tasirin Omicron na kwayar cutar corona a tsakanin al'umma. Ita wannan kwayar cuta ta fi sauƙin yaduwa a bainar al'umma. Shi yasa ake tsoronta ake ganin idan ta shigo gari kamar za ta yadu fiye da ta daɗin. To amma kuma zuwa yanzu su ma'aikata da suke ganin marasa lafiya sun ce tsananin ta ba shi da zafi sosai saboda haka idan hakan ya kasance wannan zai zama wani abu ne mai dan daɗaɗa amma dai wannan da yake sabon abu ne dole sai an ci gaba da ganin marasa lafiya suna bulla da wannan cuta sannan za a daɗa tantancewa. Wannan sabon samfuri na corona mai lakabin Omicron na neman haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin kasashen afirka da wasu kasashen nahiyar turai da asiya inda ya zuwa ƙarshen makon jiya kasashen Kanada da burtaniya da singapore da kuma indonesia suka dakatar da 'yan najeriya ko baƙin da suka ziyarci najeriya shiga cikin su al'amarin da ministan lafiyar najeriya Dr. Osagi Ohanire ya bayyana a matsayin riga malam masallaci ga ayyukan hukumar lafiya ta duniya da kuma ƙwararrunta. Farfesa Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano masanin diplomasiya ne kuma ya yi tsokaci a kan wannan batu. Yanzu misali ai a Afirka yawan wanda muke rasawa ta malaria ya fi yawan mutanen da aka rasa a corona. Don haka wannan diplomasiya ɗin ta siyasar duniya kamata ya a ce a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tunkari matsalar nan ta corona shi babu zancen a ce wannan afirka ne ta zo don shi kanshi sakataren majalisar ɗinkin duniya ya koka da wannan cewa bai kamata ƙasashen da ta fito ba har suka zo suka kokarin sanar da duniya a ce za a musu wariya. Ya zuwa ranar litinin dinnan an ba da rahoton bullar samfurin omicron na cutar corona a ƙasashen duniya 23 waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka da Turai da Asiya da kuma Indiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Allah ya kyauta a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo hasbu buɗe ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa mu yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu dai agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da minti 17 na dare. Ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. A lokal gama dina dan batta kan ne uwa da ke ciyama sai aka cire shi saboda ni sai aka sa wani wanda aka kawo aka aka kawo din sai na dauko kuɗi ma 1.5 miliyan naira na bashi da ce je a yi aiki alkhairi kamar yanzu abinda da Alhaji Ahmad yake magana akan maganan local government nan batta cewa an cire kaninsa wanda kuma ya kamata i gane cewa kafin a cire kaninsa wani aka cire aka sa shi Yawa barkan ku da wannan lokaci barkan da sado da kowa na sabon shiri na tsaka mai muna fatar kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC yau muke kawo muku kashi na uku na muhawarar nan mai zafi da muke sauraro ana yi tsakanin Alhaji Hamadu Haruna Zago wanda ke kirarin shugabancin jam'iyyar APC ta jihar Kano amma a bangaren Ibrahim Shekarau tsohon gwamna wanda aka haɗa shi da honorable zakari ibrahim salina sakatare kuma ga takardar bangaren wato shi gona ganduje da kuma abdullahi abbas da wannan jam'iyya din wannan muhawara dai mahmud ibrahim kwali wakilinmu na kano ya shirya mana ita kuma a shirin yau za mu tashi ne daga jin abubuwan da suka janyo rabuwar kawunan wannan jam'iyya har ta kai ga suka yi bangarorin da suka kira tarurrukansu na daban a kwanakin baya da aka nemi su zaɓi shugabancin jam'iyyar nasu sannan kuma gaskiya ne gwamnatin jihar kano ta ganduje tana kwantata su malam ibrahim shekara din to ga mahmud da ci gaban wannan muhawara me yasa ne ah, su su amada haruna zago da suka nemi za su yi zaben nan kuka eh, nemi ku hana su misali a gwamnati cikin da kuna samun goyon bayan gwamnati don an ce za su yi a cibiyar koyar da matasa ta sani a abaci kuma aka kai jami'ai da sauran su haka dai aka yi ta abin nan ina son gaya maka mahmud wato ko mu dai ba abin da ya shafe mu da taron da suka yi wannan taro duk mai hankali ya riga ya san cewa ko da shi da babu uwarsu ɗaya ɗaya. za ka ce uba da eh, Yawwa abin da ya sa shi ne ba jam'iyya ba awon igiya ba ce ba kawai haka kawai in ka kwashi eh, iska kawai ka zo ka ce ko shikenan ka zo ka tara mutane ka zo ka yi zaɓe ba abin da ta kamata ka yi shine ya kamata ka bi dokokin jam'iyya yanda aka sa su eh, bayan da za a yi jam'iyya ta ƙasa mai daraja kamar apc a ce ta turo malaman zaɓe ta zo ta ce ko a zo za a yi zaɓe ta sa lokaci ta sa guri ta zo ta yi ta yi bizitin ɗin wato ko INEC ta yi bizitin ɗin ah, ah, 'yan sanda ta zo hedikwatar jam'iya ta tabbatar da kanta kuma ta zo ta gudanar da zaɓe haka kawai wani izo ya ce ko shi ma ya je ya yi zaɓe kuma ah, nasa ma halaccece ne na so in tabbatar muku wallahi wallahi Allah kenan babu wani mutum da aka je aka turo daga hedkwatar jam'iyya ije gudanar da zaben shugabanni idan banda wadda aka turo wanda suka zo suka yi a indo stadium wannan ita jam'iyya ba hauka take yi ba ya kamata ka gane mm. kuma ai an riga an tabbatar domin ita dai wannan jam'iyyar da ake wa karya ita ce dai ta ƙara turo 'yan afil kwamiti wannan appeal committee shine wanda ya shiga zaɓe ya ga ba a yi daidai ba to ga appeal committee nan ƙarƙashin shi dr tony wadda jam'iyya ce ta turo shi ya zo ya zauna ya yi hira da ku 'yan jaridu kai ma ka yi hira da shi sun zauna a hedkwatar jam'iyya fo kwana uku hudu babu wanda izo da maganar cewa shi an masa ba daidai ba. Abin nan da kuka yi fa suna cewa ma dama wai kun samu ɗaki ne kun rufe kun yi harka. Ko ma me aka yi ya kamata ka gane cewa. Sannan zargin cewa shi wannan kwamiti na Dr. Tony eh, shi ma kamar ya goyi bayan ku ne ko da yake su sun ce dama ba su da matsala. Ba ma ba ma. mun ba ai baka san wani abu ai shi da Dr. Tony. Na'am. Eh, me za ka ji Allah da wannan batu na cewa to Na farko ma dai abin da bai gane ba. Shi abin da yake cewa jam'iyya kaga har rantse maka ma yayi sosai kuwa jam'iyya su ta sani babu kuma wasu jami'ai da aka turo daga abuja da suka yi wani aiki in ba nasu ba don haka su jam'iyya ta sani me za ka ce to na farko dai manzara ta ce idan aka yi zance in ka fara rantsuwa ka ɗauki zancen ka ya haramta rantsuwa akan abin da ba baka ba ita rantsuwa ba da ita ake yi ba wanda ba shi ce rantsi kaga anan bai wata ɗauki ko ko mutum ko mutum ya tabbatar da gaskiya dai kawai duniya kowa ya gani bayan mun kai rahoton an yi postin sa a hirkutar jami'a bayan turawan zaben karkashin profesa sani bello suka kai rafadin su a ɗakin <laughs> uwar jam'iyya a kwamfar ɗinta suka zauna suka sami shirya rafadin su cewa sun gama kuma a lokacin da suka ce an ce su ne suka ce masu gwamnati uwar jam'iyya ta gaya duniya cewa waɗanda ta zuma Kano su zo su yi aikin zaɓen ba su ma kawo rahoto ba. Ai sai ce baka su ba 'yan siyasa bane. Awan igiya ne su. Ai shi delegate ko abuja in ka je abuja za a <laughs> zaɓe ka bance in za a zaɓe abuja hmm. ai ana zuwa igus da kwaya a ware a tara mutane anan sai a ware delegate a ba su taɗin a ɗebe su a motoci a kai su igus da kwaya ka ji ɗaya a ka'idar zaɓe ma za ka haɗa da delegate da 'yan goyon jam'iyyar kowa sai ka tara su a guɗa duk delegate ɗin da zai yi zaɓe sai a ware a bashi ta mu abin da muka yi mun tara mutane a sani a bashi yi santa to a isa ku haka kawai ku je ku kirkiri abu ku ce wai wallahi a a abin da yasa saboda ku san harkar siyasa mu shi sa kawai ku hamayya kawai ku ake zargin wasu yan sanda sun zo sun kada uri'a wato misali ake zargi misali abinda ko iya hamayya ba wai siyasa safi ba ya mana amma magana ta gaskiya ya sauka ai magana ce ta gaskiya shi abin da bai gane ba a abin gane ba ko kuma iya ta sa ku gane kurdiya yancin kowa ne ɗaya kenan kuma abu na biyu ita jam'iyya tana da ka'idojinta dan ka je ka tara mutane a guri a rufaffen guri ka tara su baka san ma waye delegate din ba baka san ma waye mai jefa kuri'a ba ai wannan ba shi bane demokradiyya demokradiyya zaka tara mutanen ka ware delegate ko wani zaman ka ba delegate ka ba su takdin su to ai ba ku da su ka fahimce ai ba ku da su ni na da takaddar da ku namu mu da namu mu da namu ba da jefa kuri'a ka gane yanzu wannan um, Alhaji Ahmad Haruna Zabu ga matsaya da aka yi eh, cewa kun ja daga dukanku a ah, ba mun ja daga ba a ah, amma akwai wani abu da ya kamata ku gane wani abu da ya a ai su ma sun sani ya gaji a ya gaji a na waye shugaban jami'a shugaban jami'a halatta wanda aka zaba shi ya ba gaskiya honorable Ibrahim Zakari mm. shugaban jami'a wato ya kamata ko in tabbatar maka da cewa ba wai maganan alhaji amadu ba ba wai magoya baya ba ko shi karan kansa idan za ka tambaye shi tsakaninsa da allah ya san cewa ko shi ba shugaban jam'iyya ba ne kawai ah, shugaba ne na 'yan tawaye kuma abu na biyu da nake so kara gaya maka ina son tabbatar maka ba ana cewa mai girma sardauna shi ne shugaba ba hmm. shine jagoran su kamar yadda ina so in tabbatar maka eh to ina so in tabbatar maka inda a ce inda a ce wato da gaske ne mai girma sardaunan kano ya yadda ma cewa ko wannan gurin da iki ya tsoma kansa a ciki da a ce da gaske a wato shugabancin na gaske ne ina so in tabbatar maka babu yanda za a yi ma ya sa alhaji amadu hannu zago ya zama shine shugaba da wani nasa na jikinsa zai dauka ni abin da nake so ka gane amma da yake gangan ne wane ne shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas shine shugaba jam'iyyar APC a jihar Kano shine Abdullahi Abbas Alhaji Ahmad Haruna ko waye shugaban jami'a. A wannan kuma Alhaji Ahmad Haruna ne shugaban jami'a. A ba ah, wannan ko ka ji dalilin ka ji dalilin shi ne. Ka fanshe ni. Amma shi ma ya ya san cewa ba haka bane. Eh, ji mana. Ya san ba shi ne shugaba ba. Ya yarda da iya tawaye. Ya yarda yi fishi. Ya yarda an shi wato a cikin fishi da yake yi ya ce har ma ya ayyana kansa shi shugaba ne. Kuma bata kamata a ce mutum ya dinga daukar mataki lokacin da yake cikin fushi ba. Ina tambaya guda biyu da kiran Karina. Hmm. ya yi da aikon sansa ko eh, dokar da ya ko yadda ba a to dama aikon sansa ta ita ce haka ne an yadda aikon sansa ya yi da a ko bai da yan takara ke saurara mana eh. ka saurara mana eh, ya yadda ya da aikon sansa ka saurara ya yadda yan takara su aikon sansa an sa dole ka tsaya na ga maka kaida jami'a ba uku ne mm. ko ka sai form a jiha Eh, dama wannan duk ba wanda yake musu akan haka eh, amma baka sai fom ba domin baka zo wajen screening wanda aka turo daga hedikwatar jam'iyya ba ai da ka zo da za mu gani ai da za mu gani ka shigo eh, ina zuwa na zan yi ah, screening amma inda a ce kai ka ah, yi yawa na zo na ga list yan takara a indo a indo na zo a indo oh. ka ce wannan a gidan gwamnati wannan a gidan gwamnati wanda su malaman zaɓe suka zo da su na Abuja. Sarina, mm. waye shugaban, dan da mai mai maka. wane ne shugaban apc a jihar kano yanzu san da nake da kai kai ma ka riga na san bangaren mun mana ba magana bangare ba bangaren su halicacce waye kai da oh. waye kai da shine shugaban halicacce ko ko a'a na tawaye ina zuwa dai idan na tawaye ina ba mun doka idan halicacce ne wanda hukuma da al'ummar jihar Kano suka yarda Alhaji Abdullahi Abbas waye kai da shine shugaban APC ba ma yarda ba ai in kace wanda na yarda ni karan kai na wannan daban eh, eh, ina misali yan bangaren kowa su wannan bangare ba maganan bangare ba ne magana ce ta wane ne aka zaɓa shugaban a bangaren apc ba maganan bangare ba To ma da to jama'a nan za mu ja burki a wannan karo sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa mu dawo mu ci gaba da shirinmu na gaba da sauraron wannan muhara din kuma a rana ta yau din za mu ji ani me sassalar wannan rikici me janyo shi tun asalinsa har aka zo aka samu wannan bangarorin guda biyu masu sabani da juna sannan kuma me ya faru da tsohon gwamnan jihar kano din kuma dan majalisar da ta sanata eh, kabiru gaya wanda aka ce ya yi tawaye ko kuma ya janye jikinsa daga yan bangaren shekaru wanda da yake tare da su kuma daga baya zai kuma yana tare da gwamnan ganduje duk wannan suna cin abubuwan da muke fatar mu duba a shirye mai zuwa allah ya mu yanzu kan abadadin su bakin namu alhaji ahmadu haruna zago da shi honorable zakari ibrahim sarina da kuma shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari ne ne aliyu musamman sakutu muke fatan mun ku lafiya daga nan washington dc salamu alaikum Cewa da a gaida malamai, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ji cewa a jiya litinin ne babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukar matakin kyala gwamnatin taliban da kuma ta miyamar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa A jiya Litinin ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan kabilar Sifaniya da kuma wasu tsirarin kabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da ta jiha domin ƙara ƙarfin kaɗa ƙuri'an fararen fata ta jihar Texas. To madala a gaishe ki masu raro A nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wato sau'i biyu kenan. Inda za ku ji bantar ra'ayoyi da ƙwararru da masana harkokin kiwon lafiya kan sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da za mu kawo ku da a cikin shirin hantsin. Kafin mai sallama muna mika wato muna mika sakon fatan alkhairi ga honorable justice ala abakar baban dugumel da murnar aurar da yarsa salamata alugumel da angonta injiniya hisham mikael umar wanda za a daura wannan juma'ar mai zuwa da karfe biyu na masallacin juma'a da ke cikin kwalejin ilimi ta jigawa allah ya sa a yi lafiya ya kuma baiwa ma'auratan zuriya ɗaya ba yanzu a madadin hanifa isa ta na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum